rundunar sojin ethiopia tana gargadin fararen hula da suka kewaye babban birnin tigray cewa muddin ba su gudu ba to ba sani ba sabo idan ta fara buɗe wuta a matakin ƙarshe na kakkaɓe shugabannin yankin majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane 35,000 sun gujewa fada a yankin na tigray na ethiopia inda suka tsallaka sudan dubban mutane a burkina faso ba su samu kada ƙuri'a ba a babban zaben ƙasar ranar lahadi saboda barazana ta tsaro fiye da mutane 18,000 da suka guje wa talauci da tashin hankali da kuma rashin aikin yi a yammacin afirka sun isa tsibiran kanari na spain a bana hukumar fifa ta dakatar da shugaban hukumar gasar kwallon kafa ta afirka cap daga harkokin kwallon kafa har na tsawon shekara biyar